Sashen Hausa na VOA ke muku magana daga Washington DC akan mita 25, 31, A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyon masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalol da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a VOA Hausa ko sashen Hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adli Toro ne tare da Ibrahim Garba bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan wani sabon rikici da ya barke a hukumar inshurar lafiya ta Najeriya. 'yan kwadagon sun zargi farfesa usman yakubu da sabawa ka'idojin hukumar daraktocin wannan hukuma haka kuma za ku ji martanin gwamnatin neja ga zargin da wani ɗan majalisa ya yi na cewa gwamnatin jihar ne ya sa aka tsare shi gwamna bakar sani bello ba shine inspector general na police ba da ke yau juma'a ce babbar rana don haka rana ce da za ku gaya mana abin da kuke so a bangaren bayanin ra'ayi in mun buɗe layin wayarmu mai lamba ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran duniya. Papa Roma Francis ya amince da murabus ɗin Cardinal ɗin Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabar gazar lalatar nan wadda ta kanta a majami'ar Katolika. Tun da farko a wannan shekarar Well ya maye gurbin Cardinal Theodore McCrick, Bishop ɗin Washington DC wanda aka zarga da aikata lalata. to sai dai kuma shi ma well ya shiga matsala saboda yadda ya yi da batun zarge-zargen aikata lalata da aka yi ma wasu shugabannin katolika tun lokacin yana bishop din pittsburgh a jihar pennsylvania daga shekara ta 1988 zuwa 2006 wani gungun masu taya alkali yanke hukunci a pennsylvania ya gano cewa a watan agustan da ya gabata shugabannin majami'ar katolika fiye da 300 sun yi lalata da yara ƙanana dubu ɗaya cikin shekaru 70 da suka gabata kuma shugabannin coci na katolika sun yi duk abin da suke iyawa suka yi rufa-rufa wata kotun turkiya ta yanke hukunci ma wani fasto ba amurke na laifin aikata ta'addanci to amma kotun ta ce shekaru biyun da faston ya shafe a kurkuku sun zama madadin zaman fursunan da ya kamata ya yi don haka a yanzu ya shi yantacce ne don haka yana iya ma barin kasar a baya tsare fasto andrew brinson ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin amurka da turkiya da alamar hukuncin da kotun ta yanke a yau juma'a ya share fagen dawowar faston amurka bayan sake shi shugaban amurka donald trump ya ce ba daɗewa ba pastor brinson zai zo nan amurka jami'ai a gabashin uganda sun ce mutane sama da talatin sun mutu sanadiyar wata gocewar laka martin ower kwamishinan sashen kai daukin gaggawa ya gaya ma kamfanin dillancin labaran reuters cewa gocewar lakar ta gungura manyan duwatsu zuwa cikin kogi da haka kogin ya batse har ruwa ya yi gaba da mutane da dama hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa a yayin da masu ayyukan ceto ke ta ƙwaƙulo baraguzan da ke ƙasan tsaunin elgon mai tazarar kilomita 250 daga kampala babban birnin ƙasar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta amurka ta faɗa da daren ji alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin michael za ta bar yankin gabar virginia ta nufi cikin tekun atlantika masu hasashe sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuka waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan north carolina da kuma kudancin yankin tsakiyar atlantika. suka ce har yanzu guguwar ta Michael na tafar da iska mai gudun kilomita 85 a sa'a guda. tun da safiyar jiya alhamis guguwar ta michael ta koro iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya a jihohi da dama na kudu maso gabashin amurka bayan da ta tafka barna a sassan florida panhandle a matakin mummunar mahaukaciyar guguwa an ba da rahoton mutuwar mutane akalla shida sanadiyar guguwar ta makel wadda ita ce mahaukaciyar guguwa mafi muni da aka taba gani a yankin kuma ta uku a girma a tarihin amurka baki daya sakataren baitulmalin amurka steven mcnichin ya faɗa yau juma'a cewa har yanzu yana shirin tafiya babban taron tattalin arziki da za a yi a saudiya a ƙarshen wannan watan yayin da take daɗa tabbata cewa an kashe wani ɗan jaridar saudiya a cikin ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya a halin yanzu kam yana shirin tafiya abinda minucin ya gaya ma kafar labarai ta cnbc kenan ya kara da cewa amma idan aka samu wasu ƙarin bayanan da suka canza al'amari za mu yi nazarin batun to amma a halin yanzu yana shirin tafiya manyan bankuna na shiyar cinikayya ta wall street su ma za su je wannan mashahurin taron cinikayya a birnin riyadh duk wada karuwar manyan kafafen yada labarai da kamfanoni da ke janyewa daga wannan harkar da kuma yanke hulɗar cinikayya da saudiya labaran duniya ake shi daga sashen hausa voa a washington dc To madalla yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoton Hassan Bai na kaina kan rikicin da ke ci gaba da barkewa a cikin hukumar inshurar kiwon lafiya kiwon lafiya ta Najeriya. First and foremost, we have allegations against him that borders on uh, uh, financial misappropriation, diversion and others. Babban sakataren kungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta Najeriya kenan, Comrade Isaac Ademo ke ke jawabi yayin taron manema labarai inda suke zargin babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya wato NHIS Farfesa Usman Yakubu da aikata ba daidai ba musamman wajen gudanar da harkokin kuɗi na hukumar inda suka ce ya shigo da wasu manyan jami'ai guda goma sha biyar ba bisa ka'ida ba daga wajen wannan hukuma don gudanar da wasu muhimman bangarori na hukumar da kuma gudanar da kashe wasu kudade masu yawan gaske ba bisa ka'ida ba kazalika yan kwadagon sun zargi farfesa usman yakubu da sabawa ka'idojin hukumar daraktocin wannan hukuma da dai sauran zarge-zarge to ko takamaimai yanzu me kuke son a yi eh, so muke a dakatar da shi a bincike shi in har yana da laifi to a ɗau matakai a kansa don ya zamanto darasi ga na baya uh, to sai dai kuma a ɗaya bangaren ƙungiyar ma'aikatan gwamnati ta najeriya a hukumar ta nhis ta ce ita tana tare da matakan kawo gyara da babban sakataren hukumar farfesa usman yakubu ke ɗauka hukuma comrade shehu muhammad gajo shine shugaban kungiyar kuma ya min ƙarin bayani musan da maganar ba ba a yi da yawunmu ba kuma da ainihin wannan rigima mai kawo ta ne wa'annan 'yan union wanda muka nesanta kanmu da su suna kokarin duk yanda za su yi su tada zaune tsaye a cikin ofis din sabida waɗansu daga cikinsu yan health maintenance organization suna alaka da su an hana su corruption to sai suka samu waɗanda suke cikin nhis suna taimaka musu so waɗanda yan union abinda suke kenan akwai waɗansu kuɗaɗe wanda su waɗannan hmos din aka ba su daga nhis kuɗin nan suka taru suka zama har biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu sai aka ce musu waɗannan kuɗin ku dawo da su shi professor usman yusuf ya dage ya ce wannan kuɗin sai HMO sun dawo da shi so sai HMO suka ɗauko kuɗin nan suka dawo da kuɗin aka ɗauki kuɗin nan aka sa a CBN so amma HMO tunda sun san NHIS suke regulating ɗinsu ba za su iya zuwa su yi faɗa da NHIS gaba da gaba ba sai suke amfani da ɓata gari suna shiga rigunan union suna amfani da su suna faɗa da hukuma. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan daga Abuja bari mu je minar jihar Naija inda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ke dauke da nashi rahoton kan zargin da wani dan siyasa ya yi wa gwamnan jihar. Dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin Sulaja tafa da kuma karamar hukumar gurara a jihar Niger Honorable Abubakar Lado Sulaja ya ce gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shine ya kulla makarkashiyar da ta sa 'yan sanda suka cafke shi har ya kwana biyu a hannunsu a Abuja. rahotanni dai sun nuna cewar sai da majalisar wakilan najeriya ta sa baki sannan aka saku honorable abubakar lado ɗin to amma gwamnatin jihar niger ta ce ba ta da hannu wajen kama ɗan majalisar Honorable Abubakar Lado wanda tsohon shugaban matasan jam'iyyar APC ne a Najeriya. Ya ce gwamna Abubakar Sani Bello shine ya bada umarnin 'yan sanda su kama shi a Abuja kamar yadda ya bayyana mun ta wayar salula. 特别近。 suka ce yanzu sun da tafi sai suka kama ni suka riƙe ni na su dalili suka ce za su gaya dalili ba a gaya dalili ba sai da na yi kwana ɗaya a cikin kwana na biyu aka ce min su ne na sun fita sai wanda ya kira su sa'anan za su ce. Wani kenan. Wani Ok, 'yan sandan ina ne suka kama 'Yan sandan Abuja nan. To amma kai ka yadda cewa shi gwamnan ne ya ce a maka haka din? Eh, kuma na yadda To kokarin jin ta bakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Abuja a akan wannan al'amari ya ci tura amma kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ya nesanta gwamna abubakar sani bello da batun kama dan majalisar gwamna abubakar sani bello ba shi ne inspector general na police ba amma shi bayanin da ya bisa umarnin gwamnan ya sa 'yan sandan suka a ina ruwan gwamna ciki yau ne shi bulado doke naija in mutum zai yi magana ba tsari mutum ya ji tsoron Allah ko da an ce siyasa mutum ya ji tsoron Allah ya gaya ma jama'a jihar Niger da du nigeria da yan jami'an yan majalisa abin da ya faru a Suleja in su in jihar nasu ne in irin wannan abun ya faru aka yi wani abu ai ba tsayawa za su yi Abuja kawai su yi ta magana ba kama shin yana da alaka da abubuwan da suka faru tari ni dai abin da zan gaya maka inda bai faɗi sunan gwamna Bakar Sani Bello ma ba ruwana amma amma tun da yake faɗi gwamna sunan gwamna bakar sani shi yasa ka tambaye ni ba ruwan gwamna bakar sani bello a cikin rike maganan lado To sai dai a gefe guda shugaban karamar hukumar Tafa, Honorable Ado Abubakar Tafa, ya ce shi ne ya kai karar dan majalisar wajen shugaban 'yan sandan Najeriya saboda zargin yunkurin hallaka shi da ya ce dan majalisar ya yi a lokacin wani yakin neman zaɓe, kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula. suka ba ai akan cewa na dole barazana kan rayuwa na Allah son kare hukumar tsaro suka su kare ni suka rayuwa na da yana son ya tabbata cewa ya dace mu saboda a wannan dai sai aka sassare mutane na aka su aka su asibiti kuma sai da aka bata min motoci a kan a shirin da biyu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Shi da gaba ba alheri ba ne ba. Gudi bila beriya irin haka inda Mustapha Nasiru Batsar kenan daga Minar jihar Naija. To kamar yadda ce yau ranar ba ku damar bayyana ra'ayoyi ne akan duk abin da kuke so don haka sai a kimtsa kiran mu a lambar daya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar bayan mun gama jin wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum muna da sako da kaduna wane ne da kaduna eh, rabu mai manja dokar leri da kanwa ok malam rabi'u ba mu albarkacin ka eh, damuwar mu gaskiya mu yau watan mu bakwai ba mu da wutar lantarki tun daga lere zuwa doka abin da ya wuce shi ne da Allah muna roƙo ko ne fa ne ko gwamnati ne ko mu ne ba mu san waye mai ke gyarawa ba amma inda a gyara su za su da karɓan kuɗi amma ya ɓaci kuma sai a bar mu shuru ga wuta ta dan ta yanzu duk garuruwa muka je muka wuta amma mu nan falafale sun haɗe da sauran abubuwa ba wanda ya kula gyara mana to Allah muna roƙo ko gwamnati ko ciyamin ko kuma mu ne za mu haɗa kuɗi kobo kobo To Mala Rabi'u mun gode Allah ya sa su gabanin sun ji sakonka sai kuma muna da Malam da Katsina me sunanka Malam? Ahmad Malam Abdulhamid mai addu'a. Malam Abdulhamid da faɗi albarkacin bakinka. ka. abin da nake so in faɗa ina so in kira da shugaba muhammadu buhari da don allah kamar maganar tsaro nan da ake magana to ya kamata a yi gyare-gyare a cikin harkar tsaro nan. in an yi wannan gyare-gyare da insha allah za a samu canji a cikin wannan harkar tsaron amma abubuwa suna yin gaba suna yin baya muna ganin kamar ana mushi sabotajin abubuwa dinnan ok mal abdulhamid da mun gode su muna da saƙo daga kaduna wani akan layi kaduna to ranka dai barka da yammaci barka ka dai sunana murtala ana kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya ok malam murtala to a to gaskiya muna ganin yadda kowanne manyan jami'in nan guda biyu suke suka tsaye da yan takara kuma abin da muke so mu shaida musu lalle lalle duk ɗan takarar da ya ba mu kuɗi wallahi za mu karba da muna cin bukata ne amma fa gurin kada ƙuri'a sai mun tantance mun tace mun samu wanda muka san zai mana aiki ko abin da muke kira su kullum muna duba fa shugaban da zai raya kasa ne ba wai ka zo ka ɗauki abubuwa kana ba mutane ba in ka ba mu za mu karba wannan albishir muke musu ai mun dawo hankalin mu mun san me samu mun san wanda zai san yana son wasu manyan kasa ne malam murtala mun za ku tashi lafiya amin malam murtala mun gode kaduna wani akan layi Alo malam wani akan layi da Kaduna? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Yakubu Dot 707 daga nan garin Kamuru, zangon Katab Local Government. Ok malam Yakubu muna jin ka. Yawwa, ina son bayyana ra'ayina ne kuma na ji daɗi da yau da yake Juma'a ne. Eh, ina jin ka malam Yakubu. Mhm. Yawwa, ina ma shugaban ƙasar mu mai jiran gado a Tiku Fata Alheri. to Allah ya sa ya ji wannan sakon naka yanzu bar mu leka Abuja wani ne ke kuke da sako daga Abuja Malam Sa'idu ne kuke magana da shi daga Abuja Ok Malam Sa'idu muna lahiya. Lahiya lau eh, na farko dai na yi godiya ga Allah da ya bani iko yau na sami iko don ina ta nema ban samu ba sai yau. To mun gode malam Sa'idu. To sannan ra'ayina na biyu wannan lokaci da muka shigo na siyasa to muna fata ubangiji allah sa a yi ta lahiya a kare ta lahiya sai sakonmu na gaba wane ne akan layi wa alaikum salam Hassan ibi da ka hain da mani. Ok, Malam Hassan, faɗi mishi albarkacin bakinka. Eh, um, um, abin da ke bakina yana gaida shugaban kafa Muhammadu Buhari. kuma ina fatan a yi zaɓe lafiya kuma ina sa ku yi wa 'yan siyasa gargaɗi na najeriya a kan su yi siyasa mai tsafta banda fada eh, saboda haka kuma ina gaishe ku wannan shine karo na farko wanda na same ku na gode na gode allah shi ba mu alkhairi to mun gode kwarai kuna dai tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc layukanmu suna buɗe sai ku kira ku faɗi albarkacin bakinku akan wannan rana ta juma'a to har yanzu dai muna na a sashen hausa wane ne akan layi ibrahim ne wancan hula a mai gode a kimba. ba ok ba mu albarkacin bakinka to ni albarkacin baki na bisa ga ainihin 'yan mu na najeriya da baki daya waɗanda suka tsaya a dingirin apc sannan kuma talakawa na son su amma kuma wasu daga su ba sa son yadda talakawa ke so to shawarar da nake ba su dan allah su dubi wasu jam'iyyu waɗanda suka fi dacewa tsaya a wajen 'yan takarkaru wanda talakawa ke so amma ba kuma ba pdp ba su daidai wadda jam'iyya wadda ba ta da alaka da pdp tare nake ba su kenan to mun gode Allah sa shugabannin naku sun ji yanzu ba mu leka a Katsina wane ne a Katsina ok malam to faɗi albarkacin bakin ka yau wato ina ne tsoro ya sa gare ku da irin ayyukan da kuma na ji daɗi da na same ku mun gode yau yau muna tabbatar da cewa wannan shugaba namu mun yanzu muna fata Allah ya bashi ikon kira alƙawarin da dan shi ne cikakken shugaba amma wannan wanda ake tunanin zai zai amfani da kuɗin shi ya yaudari mutane muna fata abin da zai zama alheri ga al'ummar Najeriya Allah za a mana shi wanda ya zo da yaudara kuma Allah mai da mai shi a huta lafiya. To mun gode kwarai yanzu daga Katsina sai mu leƙa a Sokoto wane ne a Sokoto? ta dole mai ruwa gambara ah. ba. Malam Bello, salamu alaikum. Malam Bello, kana jin mu? Abin da ke magana kai. Ero, ero? Eh. Wato gaskiya abubuwan da ke gudana abin ya kamata a jiwa su. A ka ce yanzu sadda an kai zaɓe sun a halin da mutane suke ce sai an ɗauki tsaro wanda ya wuce an kai wajen yan sanda dubu arba'in da hudu an ce soja dubu goma sha hudu an ce wane ne kaza kaza don ɗaya wannan zaɓe to ganin da cikin gari an karba su inda a wajejen da ake samun abu nan da ya yi wannan abu ne To mun gode Malam Bello yadda ka Sokoto sai mu leƙa Kaduna wane ne da ke daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya ok malam musa muna jinka yawwa to na ra'ayi yau kamar inda shugaban karamar hukumar kuwa sagu alai suleiman sahabi hindi ya magana akan cewa da su al'ummar najeriya da su san wanda za su zaɓa akan duk mutum da suka tabbatar da shi zai musu adalci to shi ya kamata su zaɓa to kaga tunda wannan kira ne ga zaɓaɓɓen shugaban karamar hukuma to ya kamata al'umma biyan da ya kamata tabbatar da duk wanda suka zaɓa da kasar zai kawo musu gaba kamar irin zaɓen malam Muhammadu Buhari shine zaɓe zaɓi na gaske kuma ina muku fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode a tashi lafiya. Amin malam Musa to sai mu ƙara koma Sokoto wani ne daga Sokoto? Kuna magana da Abdullahi Musulmatu Shehu. Ok malam Shehu faɗi albarkacin bakinka. Abdullahi Musulmatu Shehu. Ok malam Abdullahi muna jinka. ka. to shi Allah ina kira da mataimakin shugaban kasa da kuɗin da ya suwa ya kashe daloli ya koma yadda wasu shi kashe shi koma kashe wasu irin su lallai hakika zai faɗi kasa mataimakin shugaban kasar Najeriya shine da Buhari insha Allah da Allah 2019 yana nan bayan shugaban kasa ni talaka Najeriya hello muna shin ka to Allah ya sa san shi wannan sakon naka malam Abdullahi to masha Allah ku zama lafiya to mun gode sai an jima kenan To madalla yanzu kuma sai wasannin a takaice. Wasanni a takaice. cikin makon nan ne kungiyar kwallon kafa na 'yan matan kasar jamhuriyar kamaru suka gudanar da wasan sada zumunci da takwararsu ta kasar faransa a birnin paris an da kungiyar kwallon kafa ta matan kasar faransa suka lallasa kungiyar kwallon kafa na matan kasar kamaru da ci shida da nema kasar kamaru kuma ko kwallo daya ba su jefa a ragar kasar faransa ba an naɗe tabarmar wasan ƙasar faransa na da ci shida ƙasar kamar kuma na da sifili sai kuma ta bangaren shugabannin rigon kwarya na hukumar kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru finkafut shugaban na rigon metin hafi da tawagarsa a yayin da wa'adin da aka ɗeba musu ya kawo jiki gwamnatin kasar ta kara musu watanni biyu domin su kammala ayyukan da suka sa a gabansu musamman ma na sake sabon zaben shugaban hukumar na kasa baki daya da kuma na jihohi goma na kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma kulab-kulab din kwallon kafa masu buga buga La na kasar a yayin da suke kokari na dawowa daga hutun da suka tafi na ƙarshen shekara-shekara. Sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa na ƙasar jamhuriyar Kamu inda mutum Lions kocin ƙasar Clarence Zidop ya kira 'yan takale da na ƙasar ta Kamaru waɗanda suke bugawa a ƙasashen ƙetare da su zo domin haɗa gasar sada zumunci na shirye-shiryen da suke yi domin tarban cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka da za haɗa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru a shekara ta da 2019 kana biyik juel matif da basogo ba su amsa goron gayyatar da kocin ya yi musu ba masu magana suna cewa da walakin gora amiya muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru. To madalla yanzu sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaice, Papa Roma Francis ya amince da murabus ɗin Cardinal ɗin Washington DC wanda aka ambaci sunansa a taɓar gazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika. Tun da farko a wannan shekarar Moel ya maye gurbin Cardinal Leodro Macri, Bishop ɗin Washington DC wanda aka zarga da aikata lalata. Wasu 'yan sama jannatin Amurka da Rasha su biyu sun yi saukar gaggawa a duniyarmu ba tare da wani lahani ba, 'yan mintoci bayan da aka cilla su sama a wani kumbo don su je tashar ƙasa da ƙasa ta sararin su bahana. Wata kotun Turkiyya ta yanke ma wani fasto ba Amurke hukuncin laifin aikata ta'addanci to amma sai kotun ta ce shekaru biyun da faston ya shafe a kurkuku sun zama madadin zaman fursunan da ya kamata yi don haka yana iya tafiya gida Amurka. jami'ar koko jami'ai a gabashin uganda sun ce mutane sama da talatin sun mutu sanadiyar wata gocewar laka martin owen kwamishinan sashen kai daukin gaggawa ya gaya ma kamfanin dillancin labaran reuters cewa gocewar lakarar ta gungura manyan duwatsu zuwa cikin kogi da haka kogin ya batse har ruwa ya yi gaba da mutane da dama cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta amurka ta faɗa da daren jiya alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin michael za ta bar yankin gabar virginia ta nufi cikin tekun atlantika masu hasashen sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuwa waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan da kuma yankin tsakiyar atlantika Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe shida na asuba. A madadin abokin aiki na Ibrahim Garba da ya taya ne gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta haɗa shirin da ba da umarni sai injin namu Sidrak Franklin. Ni Abdulaziz Adili roke ke cewa mun barku lafiya daga Washington DC.